الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau yau shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dai da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha biyar. a wannan masallaci namu jami'u shekhi talhatu salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako أشل الجابر التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر بالضمانني العلامة المحدث أحمد بن عبد أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wannan shine majalisunmu na talatin sannan kuma muna cikin kitabun iman min fara bayani akan babu ada'in khums min al-iman حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما a lokacin da waqtu Abdul Qais suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin shugabancin jagoransu su wato al-Ashad Abdul Qais wanda aka ce sunansa Al-Munzi ibn Ali radiyallahu anhu sahabin Annabi ne sallallahu alaihi mun ji annabi sama ya yabe su ya ce marhaban bil qaumi la ghayra khazaya wala nadama suka ce ma annabi sallallahu alaihi sallam ya ba ikin Allah ba mu samun mai iso gare ta saboda tsakanin tsakaninmu da kai akai akwai kafaran mubar wato kafarai na kabilan mubar wanda ba su musulunci ba shi yasa ba ma iya zuwa wajen kace a watannin da suke na alfarma watannin da ba a yayi shi ne sai suka ce murna bi amrin fasli ya ma'aikin Allah ka umarce mu da wani abu wanda ya kasance fasli wanda yake rarrabe mana mu gane abu kaza daidai ne abu kaza kuma ba daidai ba ne shine al'amrul fasl al'amarin da zai zama ya rabe mana mu gane daidai mu gane kuma abin da ba daidai ba nukhbiru bihi man wara'ana za mu ba da labari ga waɗanda suke a bayan waɗanda ba su samu zuwa tare da mu ba ka faɗa mana abin da zai rarrabe mana hukunce-hukunce na shari'ar musulunci abin da za mu yi da abin da ba za mu yi ba abin da ya kamata mu aikata da abin da bai kamata mu aikata ba mu kuma sai mu tafi mu isar da sako zuwa ga waɗanda ba su da alafa fa yuballigh ash-shahid ghaiba wanda yake nan sai isar ma da wanda baya nan wanda ita ce ka'ida ta musulunci Wannan nadkhulu bihi sannan kuma ya ma'aikin Allah wannan abu da zaka faɗa mana sai ya zama mun shiga aljanna ta sanadiyyar wa ta'aluhu 'an al-ashghibati sannan suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ababan sha wadannan ababan sha ne suka halatta waɗanne ne ba su halatta ba al'ashri ba fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce su da wasu abubuwa guda hudu sannan kuma ya hana su abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu ya ce su aikata sannan abubuwa guda hudu ya ce kuma su nisance su amarahum bil imani billahi wahdahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su imani da Allah shi kadai abu na farko kenan wanda shine aslul islam al-iman billahi wahdahu idan mun dauka wannan shine zuwan su na farko to yanzu annabi sama yana umarta su shiga musulunci idan kuma mun dauki magana wasu malamai da suke cewa wannan ba shi bane zuwan su na farko a zuwan su na farko na musulunta ya gabata har lokacin da annabi sama ya yabi shugaban su yace inna fi la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu al-hilm wal ada in an dauka cewa wannan ita ce shine zuwan su na biyu to ya zama annabi sama yana ƙara jaddada musu abin da yake na musulunci ke wanda ana umurtar musulmi ko da yaushe ya zama yana jaddada imaninsa akwai hadisi duk da yana da akwai maganganu a sanadinsa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ko da yaushe ku zama kuna jaddada kuna sabunta imanin ku ta hanyar faɗin la ilaha illallah hadisin yana da maganganu da malaman hadisi ke yi a kansa in mun dai ɗauka cewa zuwansa na farko kenan annabi sun alaihi wasallam ya amuru bi an yuslim al-iman billahi wahdahu ai bi an yadkhulu fil islam annabi sallallahu yana umarta su shiga musulunci kenan wal islam daga cikin lawazim din musulunci an tu'mina billahi wahdahu imani da Allah shi kadai imani Allah shi kadai shine tahqiqu kalimati tauhid tabbatar da kalmar tauhidi لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kaga shine al-imanu billahi wahdahu qala atadruna mal imanu billahi wahdahu kace kun san abin da ake cewa imani da Allah shi kadai kun gani ko sai suka ce qalu Allah wa rasuluhu a'lam sai suka ce da Allah da ma'aikinsa su ne suka fi sani mu ba mu sani ba قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس abin da ake ce ma al'imanu billahi wahdahu shine shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah madaukakin sarki a rububiyyar Allah shahadatu an la ilaha illallah fi rububiyyati tabbatar da Allah ta'ala rububiyyarsa anna lahu af'alan la yusharikuhu fiha ahadun min makhluqatihi Allah yana da wasu ayyuka na musamman da yake yi yake manta da su babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin bayansa rububiyya ce sannan na biyu shahadatu an la ilaha illallah fi ilahiyyati sai da babu abin wuta da gaskiya fi Allah a cikin bautarsa abin ta ba Allah shi kadai ka hada shi da kowa a cikin bauta أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأفعال لا ينبغي أن تصرف تلك الأفعال إلى غير الله Allah ya umarci bayansa da wasu ayyuka na daban da musamman da ake ce ma waɗannan al'afari ta'abbudiyya ayyukan bauta baya halatta a karkatar da waɗannan ayyukan zuwa ga wani wanda ba Allah ba kamar addu'a kamar sujada kamar ruku da makamantansu duka waɗannan ibadatun yanbaghi an tusrafa lillahi wahdahu wala yajuzu sarfuha li ghayri Allah baya halatta a kai ga wani wani Allah kishiyar wannan shine al-ishraku billah ya zama shirka ne sannan na uku shahadatu an la ilaha illallah fi asma'ihi al-husna shaidawa babu amota da gaskiya sai Allah a cikin sunayensa anna lillahi subhanahu wa ta'ala atba'an fi ghayati al-husn wal jamal wal kamal Allah yana da wasu sunaye sun kai matuka a kyawu da shiga da batsewa Ku tabbatar ma da Allah madaukakin sarki wannan yana cikin mafhumu shahadati an la ilaha illallah yana cikin ma'ana shaidawa Allah madaukakin sarki shi kadai yake sannan sai na hudu shahadatu an la ilaha illallah fi sifati al'ula tabbatar ma da Allah madaukakin sarki sufofinsa Allah yana da sufofinsa wanda ya faɗa mana a cikin alqur'ani manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana su a cikin hadisansa ingantattu to duk wanda yana ciki wa iqamu salat sai sai da sallah sai sai da sallah mutum ya yadda da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah na nufin ta'atu fi ma amara تصديقه فيما أخبر إذ اجتناب ما نهى عنه وزجر ألا يؤبد الله إلا بما شرع تصديقه فيما أخبر gaskata Allah da kuke saki a annabi sama cin abin da ya bada labari ba'atuhu fi ma amara yi masa biyayya shi cikin duk abin da ya ce a yi duk abin da manzon sallama ya ce a yi to in ka gida ma ka raba idan ka baka sannan idi tilabu ba naha an wajajar nisantar abin da annabi sama ya hana kuma ya tsawatar sannan wa Allah yu'badallahu illa bima sha'a sannan ka abota ma Allah da komai sai abin da Allah sama ya zo da shi a matsayin shari'a to yi iqamu sala sai da sallah yin sallah yadda ake buƙatar a yi ta sanin rukunan da sanin sharuɗan ta yadda ake aiwatar da ita wa ita'u zakati sannan sai ba da zakka ba da zakka a cikin abubuwan da aka ware aka ce a ba da zakka a ciki wa siyamu ramadan sai kuma azumin watan ramadan kuma yanzu ya ba da amsoshi guda hudu a cikin abu daya shi ne amarahum bi arba'in Allah ya umarta dan sama ya umarce su da abubuwa hudu abubuwa hudu nan sai man sama ya dunkule su sai ce al imanu billahi wahdahu sai ce atadhuna man imanu billahi wahdahu kun san abin da ake nufi da imani da Allah shi kadai suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abu daya iqamus sala abu na biyu ita'uz zakati abu na uku صوم رمضان hudu. ba an baci hajji ba ko dai lokacin ba a farlanta hajji ba wanda shi ita ce maganar ta karfi cewa a lokacin domin hajji yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙarshe ƙarshen farlantawa a musulunci domin jihadi ya rigayi hajji da nisa jihadi umarni da ayyaki a yaƙi waɗanda suka kafirai an fara umarni da shi kafin a yi umarni da cewa a je aikin hajji aikin hajji kauri rabi'i an faranta shi ne a shekara ta takwas bayan hijira a lokacin da garin makka ya dawo hannun musulmai da garin makka ya dawo hannun musulmai to a lokacin aka farlanta aikin hajji وعزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولله على الناس يجزي البيت من استطاع إليه سبيلا sai a shekara ta takwas annabi a wannan shekara ta takwas bai yi aikin hajji ba sai ya nada gwamnan sa na mai na attabul usai a lokacin shekarun shi sha hudu in ji wasu malamai wasu ko malamai suka ce shekarun shi ashirin da ɗaya shi ne gwamnan makka shi ne limamin makka shi ne alƙali babba na makka sannan kuma annabi sama ya masa alihul hajji na wannan shekara shekara ta takwas shekara ta tara ta zagayo annabi sama sai ya naɗa ta gibna abubakar radiyallahu anhu ya zama shi ne alihul hajji to shi ne alihul hajji to sai a shekara ta goma sannan annabi sama ya je aikin hajji da kansa aikin hajjinsa na farko kuma aikin hajjinsa na ƙarshe kun ga ita shi ne wannan so da ka lokacin da manzon sama ya faɗa musu wannan abubuwan ba a farlanta aikin hajji ba وأن تغضوا من المظلم الخمس شين محل na نبابا sannan kuma idan aka je jihadi to za ku ba da kumus da abin da aka samo a yaƙi a matsayin ganima aka karɓa a hannun abokanan gaba to za a raba shi gida biyar kashi ɗaya na Allah madaukakin sarki ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciyar da iyalansa shi yasa akwai shekarar da manzon sa mai taba tara abincin shekara guda wanda zai ciyar da iyalansa to shine wa an tutu min al-mazlam al-khumsa sannan an je gani an an yaki an samu ganima to ku bada da khums wato kai cikin biyar akwai wasu malamai da suka fassara suka ce wa an tutu al-khamsa wa an tutu al-khamsa suka cire al-mazlam sannan kuma wajen khamun suka fassara a matsayin al-khams suka sama khamun fatha suna ta koyan ayyukan mutunci ga baki daya al-imamu ibn hajar al-imamu al-aini dukkanin sun musu kafi akan cewa yakin ba zai ɗauki haka ba da sannan riwayoyin da suka tabbata shine su ne ana magana ne akan humusi wato ɗaya cikin biyar na kasan yaki na ganima da aka sa so da kai yana cikin imani sun an dawo yaƙi a fitar da abu kashi ɗaya. a matsayin haƙƙin Allah da haƙƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah sallama to yana cin imani yana cin ayyukan imani waya wannan kashi shine abu da Imam Bukhari rahmatullahi alaihi yake nufi a wannan babu wa nahahum Wa hajjami والدباء والنقير والمزكة Wa قال المخير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم فجاء الله صلى الله ya hada su abubuwa guda بوا abubuwan nan guda hudu dukkan abin da mazan sama ya hana su udu ila al ba, suna kuma ne zuwa ga ababen sha ababen shan kuma ba su kansu ababen sha ba ba a ta ta'udu ila awiyati al ba, ababan da ake zuba ababen sha kamar misali ka ce tuluna a wancan lokacin ko kuma ka ce kwalabe ko ma dai menene mazubi dai manzo sama ya hana su amfani da wasu mazubai guda hudu wanda waɗannan mazuban ga baki ana amfani da su ne don giya na farko manzo sama ya hana su alhantam alhantam nau'i ne na zuba inji akan yi shi an yi akan zuba abin sha sai ya aje a ciki a kulle ko sinadarin da ake yin wannan abin da shi shi kanshi kuma yana ta abin da aka zuba a cikin sa ya zama ya tsoro idan mutum ya sha shi kenan sai buru asali suna zuwa da shi sun ce daga ba'ib ba'ib ɗaya daga cikin biranen jaziratul arab manya-manya guda uku nan wato makka madina sannan ba'ib to daga ba'ib ake zuwa daga wanda ake zuwa da alhantar sannan addubba shi ma haka shi ma mazibi ne da ake amfani da shi wajen yi shan giya haka annaqid shi ko annaqid malamai suka ce abinda suke yi ma annaqid shine aka tara bishiyar dabino to sai a samu kututtura sai a fati a fati a fati a fati sai aka zuba abu abin sha shi ma yana ba da wani irin sinadari dan an zuba masa abu ya juya wannan abin ya zama abun maye shine annaqid kaga ya kama da sunan wannan abin da dabino eh, abin da dabino wannan dan hujin da dabino ko dan tugon da dabino yake da shi ko an sha ba ku ko wannan wal mudaffat shi kuma al mudaffat shi ma nau'i ne na icci da suke da shi a wancan a wurin shi ma suna amfani da shi wajen zuba an fafe shi sai zama an zuba abin sha wannan abin shan sai zama ya tsumu ya tsumu ya tsumu ya juya ya zama giya ko wani abin maye wanda idan mutum ya sha shi sai ya zama yana marika ko kuma ya tsayin abubuwan da marasa hankali suke وربما da al muqayyar da abu ɗaya. shi yasa za ka ce rubba ma al muqayyar so da nan manzon sama ya hana su amfani da matakai ko kuma mazubai guda hudu wanda su suna koma ne zuwa ga giya in an zuba abu a su suna juya wannan abin su sa shi ya zama tsini ya tsumu in mutum ya sha shi ma kuma sai ya tsumi ya gudu so daga nan dai manzo sama yana hana ababen sha kun ga abin da manzo sama ya hana su ke me yasa aka hana su haka me yasa manzo sama ya musu waɗannan batutuwan saboda ababen sha na giya a wannan lokacin an ɗauke su kamar abu kamar ruwa ne ta Ya sa an sha mana batu kan yadda aka haramta giya da matakan da aka bi da riwaya na Aisha radiyallahu anha take cewa wallahi na rantse da Allah da giya aka fara haramtawa to da yawan mutane ba su musulunta ba a ce aikin farko daga zuwan manzo Allah sallama sai to Allah ya haramta giya amma sai aka bi mutane bi tadrij sannu sannu aka bi mutane kan lokacin da aka haramta giya kuma ta zama ta haramta har abada habbai bayan Allah ne masu imani ran da aka haramta giya ga baki daya to haka aka kacidar da ita Anas radiyallahu ya ce in inda ka je a garin Madina ga baki daya ba abin da ka gani a kwatabi a ce giya ce take fara وقال من ذلك ثم سيتهم احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم ku haddace waɗannan ababen da na ambata muku al-ma'murat wal manhiyat al arbaatu da al-manhiyat al-arba'atu ababe guda hudu da aka umurta da kuma ababe guda hudu da aka hana dukkanin su ku haddace su ku kiyaye su ku tsare su bayan kun fahimce su sannan wa akhbiruna bihin wa akhbiru bihin man wara'akum wanda suka zo bayan kuma ku ba su labari wato wanda kuka baro su a gida ku ku ba su labari yuballighi shahidu min kumul ghaiba wanda yake nan ya isan ma da wanda baya mahallin shahid ne na hadisin shine ada'ul khums min al-iman cewa ba da kashi daya daga cikin kaso biyar na abin da aka samu a yaki to shi ma aiki ne na imani wannan dai na kara nuna mana ashe ayyukan imanin nan suna da yawa kamar yadda hadisi ya tabbatar da cewa bid'un wa sab'una shurba ko bid'un wa sittuna shurba ko gida 60 da doriya ko kuma gida 70 da doriya fikhun hadisin akwai nau'ukan fikhu da yawa a ciki fikhu na farko tambaya a game da ya halatta idan wasu mutane suka zo a tambayi suwaye su su kuma ta ihu na biyu su tarihi ki bayani ta yadda za a ga su a gane su kaga manzo sama ya tambaye ya ce manil qawmu ko manil waqtu sai suka ce rabi'a shike kowa ya gane a wannan lokacin sannan hadisin yana nuna halaccin ayyabu mutum da abin da yake tare da shi idan aka tabbatar da cewa wannan abin wannan yabon ba zai ja mushi bala'i ba amma idan yabo zai ja masa bala'i to ba a buƙatar a yabe shi in aka yabe shi ke ya ko ya girman kai ko ya ƙara ƙafafa ko ya ga ƙafafa da san zai yin ƙafafa amma tun da aka yabe shi sai kuma ya fara bugun ƙoƙo yana jiji da kai yana jin aiki wani shi wani ne don an fahimci haka zai haifar ma da mutum baya halatta a yabe shi amma in ba a tsoron haka to ya halatta a yabe mutum sannan ya halatta a faɗa ba mutum abin da zai ba shi farin ciki shi sa in mun ɗauka cewa wancan hadisin cikon wannan ne manzal sama ya yabi al'ashad bayan ya yabi kuma ƙabilar su gabaki daya sannan addu'a manzal sama ya musu ko kuma yabo ya musu marhaban bil qawli la ghayra khazaya wala nadama shin manzal sama addu'a yake musu ko labari yake badawa kowanne ne dai akwai yabo a ciki sannan hadisin yana tabbatar mana ashe tintini akwai al'ashurul hurum akwai watanni na alfarma laraba suna girmama su shi yasa ya kasance ya rajab suka yi sabani akwai akwai rajabu mudar akwai rajabu rabi'a rajabu mudar shine rajab wani watan da muka fita watan bakwai amma su rajab rabi a cikin sha'aban shi yasa mun sama da ya tashi tantance wanne ne rajab din da ake nufi yana cin al-ashhurul hurum watanni masu albarma shi mun sabe ce wa rajab mudari wa rajab mudar yace alladhi baina jumada wa sha'ban sannan da rajab bayan mun sama ya faɗi ذو القعدة ذو الحجة والمحرم إن ثلاثة متواليات وتنمية ما سأل فما قلناه إني منها أربعة حرم سيد ثلاثة متواليات أفي أعراف كل ستة أحد أو جيبايا سوني و ذو القعدة وذو الحجة والمحرم شيخكم الآن دابا تيتشو ورجه مضر شيء أن نسمى سيساك بتواليه الذي بين جمادى وشعبان حتى لا تكون ربيعة أن رجبهم هو المقصود hakkar rabi'a su ta ana nufa rajab din su rajab din su shine sha'aban sai mutum ya ce allazi baina jumada wa sha'aban sannan hadisi yana nuna koyaushe ana son musulmi ya tambaya abin da zai zama ya amfanar da shi a duniya ya gyara masa addininsa ya shiga aljanna sanadiyyarsa sahabban annabi haka suke kullum tunaninsu shine me za a faɗa musu su aikata ya kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tunanin su kawai duniya ba sannan sai waɗannan abubuwan da mazu sama ya dunkula al'imanu lillahi a cikinsu wato shahadatani sai da sallah sannan ba da zakka sannan kuma azumin watan ramadan sannan kuma ba da kumus sannan kuma sai manzo Allah ta sama ya hana su abubuwa guda hudu wanda su ne waɗannan abubuwan da aka lissafa mana wanda dukkanin suna koma zuwa ga ababen sha babu ma jaa anna al-a'mal bin niyyati babu abin da yazo kan cewa ayyuka ga baki daya suna zuwa ne gwaggwadon niyya ana yin su da niyya ne sannan kuma ana takawa masu yin su da niyya إنما الأعمال بالنيات أي إنما تقبل الأعمال بالنيات وإنما تجزى عن الأعمال حسب النيات أنا ين أيك ne da niyya sannan kuma sakamakon da za a ba mutum da aikinsa to niyyarsa ake kallo ba aikin ake kalla ba niyya ake kalla shi yasa za ka iya ganin mutane guda biyu sun yi aiki amma aka je lahira sai Allah ce ɗaya wuta zai shiga sai kuma ya tafi aljanna ikhtalafat an-niyya niyya ce ta saba wa in tasawal amal ko da aikin ya zama daidai amma ikhtalafat an-niyya niyya ta saba ذاك قصد بعمله الرب جل جلاله وذاك قصد بعمله غير الرب سبحانه وتعالى wancan Allah ya nufata da aikinsa wancan kuma can wani abu ya nufata da aikinsa fa kullu yujza ala hasabi amalihi kowa za a saka masa gugunan aikin da yi kun ga fikin al-Imam al-Bukhari a can baya al-Imam al-Bukhari da ya buɗa kitabul iman kitabu fadil wahyi kawai sai kawo hadisi inna wal a'malu bin niyyat ba tare da ya ambaci wani babi a farkon sa ba bai ce babu kaza ba kawai bayan ya buɗe sayin eh, Bukharin sa kawai sai ya fara da hadisin inna wal a'malu bin niyyat a nan kuma sai ya kawo shi a matsayin babi cewa babu ma ja an al'amala bin niyya babu da zai bayani akan cewa dukkan ayyuka da sai da niyya da ayyukan da aka ambata mana gabaki sai na amalul iman ayyukan imani to dukkanin su sirra ta yi ne da niyya ke niyyar mutum ta inganta shi yasa munafikai sun samu matsala a niyyar sai mushkilatul munafiqina fi maqasidihim matsalarsa a manufarsu ce ba niyya duk wannan aikin da suke yi a fili su zo su rayu babu niyya idan ja aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين في قلوبهم لكاذبون وان صدقت السنتهم حسنا بالجسد كيف يشهد انك لرسول الله muna ce za kai manzan Allah ne wallahi kai manzan Allah ne amma wa tukazzibuhum qulubuhum tukazzibu qulubuhum alfinata zukatan suna ƙaryata bakunan su da aka baki take sana kawai amma a zuciya ba haka bane kaga mushkila su al-maqasid miyoyi, da niyyar nan ita ake son a inganta ita ce ake son a kula da ita sosai eh? shi yasa ai hadisi da'ifi ne dai cewa niyyatul mu'min khairun min amali ko niyyar mummuni ta fi aikinsa niyyar mummuni ta fi aikinsa to wata hadisi ya ishe mu kawai na malama da bin niyyat so da ka ana lama da bin niyyat abin da ake aikata aiki ana kallon niyya ne wanda ya aikin nan ne niyyarsa wallahu a'lamu bin nawaya Allah kada ya san niyoyi shi yasa suka ce niyya kala niyya tana da matakai guda uku maqamat na niyya guda uku akwai niyyatul amil akwai niyyatul ma'mul musan na akwai niyyatul amal niyyatul amil niyyar mai aiki niyyar mai aiki me zai ne yake nufi a cikin zuciyarsa a zuciyarsa akwai niyyar ko babu wa yake nufi da aikinsa da yake ko daga nan ne daurin niyatul ma'muli lahu za ta zai zo niyatul ma'muli lahu wa kake ma aikin Allah kake ko ko kana nufin wani ne kawai ko kana nufin wata duniya ce sannan sai niyatul amal niyatul amal kuma da za ka yi aikin nan malamai suka ce abu biyu ne tabyizul ibadati min al'adati sai kuma tamyizul ibadati بعضها من بعض تمييز العبادات من العادات a lokacin da za ka yi ibada tantance tsakanin ibada da abin da ba ibada ba akwai wasu ababe waɗanda ba ibada ba amma sun yi kama da ibada a'malu laysa ta'budiyyatan lakinnaha tushbihu ta'budiyyat ga su ba ibada bane amma kuma sun yi kama da ibada ka sha buga mana misali aka saka tsami ya yi kama da alwala in kaga wancan na saka tsami kaga wancan na alwala ba za ka yi bambanta mai suke ba niyyar su ce za ta bambanta Mai saka tsami yana yi ne domin ya ji sanyi musamman wannan zafin da ake yi a ɗan ga fuskar shi haka nan ma a ga ɗan fuskar shi ba ta da kazanta shi kuma wancan yana so ne ya yi domin ya tsarki ya bauta ma Allah subhanahu wataala ya tsayi a gaban Allah a matsayin mai tsarki ka gani sun bambanta niyyar sun bambanta haka wanka da wani zai zo kawai ta fara ruwa a jikinsa saboda yana jin zafi littabar kawai so yake samar da sanyi a jikinsa ya ji sanyin jikinsa shi kuma wancan wankan tsarki yake janaba ko kuma makamantanta kaganiya ce za ta bambanta su kaga tamizul ibadati min al'adati ke to sai kuma tamizul ibadati ba'dha min ba'd sannan su kansu ibadocin ne rarrabe ba tsakanin su da tahiyyatul masjidi da mutum zai bayyana tahiyyatul masjid ya daidai ko a karatun sallarsa da karatun sallah da sallah ba ya wani biya ke musu fata da suwa kuma ke karantawa sai zai bambanta sun ka zo ka tarar da wasu mutum biyu suna yi niyyar wancan yana yana sallah asuba ne wannan kuma yana tahiyyatul masjid watakila ba har raka a talfajir ita ba rakawai guda biyu da ake kafin asuba niyya ce za ta bambanta su so daga duk wani aiki da mutum zai na ibada to niyya wajiba ce shi yasa malaman mu suka fitar da ka'idoji da yawa wanda an sha batu a wani lokacin da aka karanta waɗannan wancan hadisin a baya an karanta shi an ambace su عن عمر رضي الله عنه حديث انما الاعمال حديث انما الاعمال بالنيات daga sayyidina umar radiyallahu anhu in ba a manta ba hadisin nan da ke bayani yake cewa innama al'amalu bin niyyat ana yin su ne da niyoyi sannan ana taka su ne wa gudan masu wa qad taqaddama fi awwal kitabi haqiqa ya gabata a farkon littafi shine hadisin farko a cikin wannan littafin innama al'amalu bin وزاد هنا بعد قوله أما كما أدن أن سامون الآن وأنت باشا أوتشم رواية تفقود أك أنبتا منا وإن أمان كل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وسرد باقي الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى كما قوة مسلم لكل امرئ وأن اللام أنا لكم lamun milk ko kuma lamun jaza lamun ce da ke nuna sakamako wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ai wa inna ma li kulli mri'in jaza'u ma kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyyar sani shi yasa manzo sama sai buga misali da hijira a matsayin aiki mai wahala a wancan lokacin da ake yi kuma Allah ya ce dole a yi ta dole idan aka je garin kafarai za a muku jihadu da'awa ana umarta su ne da abu uku abu na farko su musulunta abu na biyu idan sun musulunta su bar garin su su dawo garin madina domin su tsakafi daular musulunci kaga wannan kenan idan sun ce ba za su musulunta ba ba za su hijira ba to sai su ba da jizya sai su ba da jizya a matsayin kafaran amana in suka ce ba za su musulunta ba balle magana hijira balle a ce kuma su eh, suka ce ko ba za su ba da jizya ba to yanzu abin da za a yi sai a yake su to kaga kaga kaga hijira manzon sama ya buga misali da ita wajiba ce dole mutum a wancan lokacin ya bar garin su ya dawo garin Madina to sai annabi sama sai ya ce to hijiran nan idan mutum bai yi ta dan Allah ba yayi aikin banza idan yayi ne dan wata duniya da zai samu ya ji ana samun annabi sama yana ba da wasu abubuwa a garin Madina yana ba da wasu ababe a garin Madina mutum ya tashi yake shi ma ba zai je ta ba shi ya kashi kenan ko ba dole ne a bashi man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أما من أراد الآخرة وتعالى سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا كلا نعد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ليست ce قاعده saboda ان ka nufaci duniya بني dole bane Allah ya بني duniya ba wanda ya nufaci duniya ba dole bane Allah ya bashi duniya amma idan ka nufaci lahira kuma bai da lahira shi wanda ya nufaci duniya ba dole bane ya samu duniyar sannan kuma dama ba yi da lahira ya ce ba mun shi da lahira wanda kuma Allah ya ce wal akhiratu khayrun wa abqa lahira ita fa alheri fi fifiko wa abqa kuma ita ce tafi dawwaba wannan fariya ko da ka samu shekarun da aka jiwa baka shekara nawa za ka yi in kai shekarun da za ka yi shikenan da ranka ba kila duniya tafi ta baka ko kuma kai ka tafi ka barka ko kuma ba ta fita ba ta tafi ta fita baka ba shi kana kallanta amma ko ba za ka iya cinta ba an zare maka duk ababen da suke da daɗi da an sa maka dokoki an ce ban da su an sa get ba cin kaza ba shan kaza ba cin kaza ba shan kaza to sai kuma ne kaga shine wannan amma wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'min ulaika kana sa'yuhum mashkura amma in lahira mutum yake nufi to Allah mu da kuɗi sai ba shi lahira kuma ya ba shi duniya ya ba shi lahira kuma ya ba shi duniya lahira da ba ta ce sannan kuma duniyar sai Allah mu da kuɗi ya ba shi ita dama duniya Allah yana ba da ita liman yuhib wa liman la yuhib haka hadisi yace sahihi inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman yuhib wanda kaga Allah ya bashi addini to zaɓi kuma Allah ne Allah yana son shi amma duniya Allah na ba da ita ga kowa yanzu duniya hannun wa take hannun musulmai take wani musulmi da ka gan shi mai dukiya yaran yahudawa ne in na ce yaron yahuda ba ina nufin ya suna sa shi ya bauta musu ba ina nufin su duke ke hannunsu shi kawai ana san mishi ko kuma kawai dan kanti ne shi dan tsaron shago ne amma duke tana hannunsu su suke duya ta waltar canta ta su ce ke inda ka ga waltar a duniya ba a amerika ba kawai a duk inda ka tafi a duniya ka ga waltar canta su yahuda ce da dukiyar wanda ba musulmai ba wanda ba musulmai su suke da duniya kimiyya ta su ce abin da technology ƙere-ƙere na su ne kimiyya ta su ce ilimin zamani da boko na su ne su suke juye duniya da su ga dama makamai na su ne kasar da kaga sun san mata suke yi sun ga dama ta mallaka sannan sai su san mata da gandan za ta kalli ƙasa ta ce a musa ta shi nan ta zo kwanci dama ce Allah ya ba su to kai da kake musulmi dan me zaka zauna kai biyu biyu ka sha wuya a duniya kuma sannan ka je lahira ka shiga wuta tun da duniya ta zama tasu ba ce kai ma kai katace ba kai ne ma in san samu ne a ce duniya na kwace ta daga hannun da dawa hannun musulmai amma in bai yiwu ba kai ka nemi can ka gaskar ba ka ba sai kai biyu biyu ka kaga ita ce ka'ida saboda ka niyya babba a baci wanzu so mai buga misali da mata mace a matsayin manzo sama dakara al-khas wa arada al-am hijira yake magana kai amma ba hijira ba ko kowane aiki akwai masu yin ayyuka da yawa saboda mata faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فقالوا امرأة مجي فمن ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله duk wanda ya hijira dan Allah kuma ya yi ne ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah to sakamakon hijirarsa na ga Allah wa rasuli kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam zai masa shaida cewa tabbas wanda ya hijira manzon sama ba zai ma kowa shaida akan niyyarsa ba manzon sama la yashhadu li ahadin ala niyyati ba wanda manzon sama zai domin niyya sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa ɗaya daga cikin magabata yana cewa al-ikhlasu sirrun bayna al-'abdi wa 'abdi la ya'lamuhu malakun muqarrabun fayaqubahu ولا شيطان مبعد فيفسده ikhlasi niyya sirri ne tsakanin Allah da bawansa mala'ika ba bai san me kake yi balle ya rubuta shedan bai san me kake yi ba balle bata ba to da kan ka gani ka ta lalace kai da kanka haka ita ce ka'ida manzala sama ta yaya ba zai mutum shaida ba duk sama a ranar gobe alkiyama zai ga duk mutane ga su nan ya ce mutane na su zo duk mutanen sa ne ita sai ga ana wasu ana kora wasu shahararwa al'umma ta Allah ga alama nan ta ta alwala a tare da su da alama sunna manzo sama ce ce dukkanin su mutanen sa ne sai ta ah, in la tadri ma ahdathu wa ghayyaru ba'da baka san abin da suka kirkiro na bid'a ba bayan ka sun canza addini sai man sama ce fasuhqan fasuhqan ai can gaba da su ai can gaba da su kaga man sama la ya'rifu nawaya bi saniyar su ba shi ne wannan so da kaniya babbar abaci wata rada baqil hadith sannan sauran hadisin kuma yana can an ambace shi a baya shine hadisin farko kamar yadda aka faɗa mana an abi mas'ud radiyallahu anhu an annabi sama qala إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة daga abu mas'ud abu mas'ud shine ukbatu bin amir ukbatu bin amr ukbatu bin amr al-badr wannan sunayen guda biyu suna rikicin da mutane akwai ukbatu bin amir al-juhani wannan ba muhajiri akwai ukbatu bin amr al-badri malamai suka ce bajariyarsa ba badariya ba ce ta shahada ba ya zo wajen ba ne ba da shi aka yi yakin ba duka imamul bukhari ya ambace shi amma malamai da yawa sun tafi akan cewa bajariyarsa ta maskani ce zama yayi a wajen ba wai ya zo yana cin waɗannan ɗari da sha wani abu ba ne wanda aka yi yakin badar da su ne abu mas'ud Amur. Ya ce a nan sama yace idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha idan mutum ya ba da wani abu na dukiya ga iyalansa ya ha yana neman lada a wurin Allah madaukakin sarki fa huwa lahu sadaqatun to yayi sadaka ka ya yahtasibuha yahtasibuha ay yatlubu al-ajra min Allah biha yana neman Allah ya baki lada shi al-ihtisa ai shi yasa ake cewa mai da'awa muhtasib eh shi yasa shi shi kuma aikin dawa ake ta masa al'ifba al'ifba ai talabul aja can ai cewa ke ko la nuridu minkum jaza'an wala shukura ko kisba a ciki qul la as'alukum alayhi ajra qul la as'alukum alayhi mala to shine hisba kenan الامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله اتشي اي ابو اذا اكا غبا اي sannan a hana yin wani abu in aka ga ana yi mummuna a hana yin in aka ga ya bayyana sannan kuma mai kyau a ce a yi idan aka ga an daina yi ba a yi shi na alhisba to al shi shine talabul azri min Allah neman lada a wurin Allah ko kuma raja'ul azri min Allah fatan samun lada a wurin Allah madaukakin sarki mutum ya ciyar in an ce nafaka an nafaka nafsun yashmalu al isha ya kunshi ciyarwa amma dai a takliban sai wasu in sun tashi fassara al'insa ko annafaka sai su ce ciyarwa a'a ciyarwa ɗaya daga cikin annafaka ne annafaka samun mace mace wajen zama nafaka ne in gidan haya ne karka biyan kuɗin haya in gidanka ne karka da tena ya lalace a rika wani a rika canza suminki a rika canza ni ko yana cin nafaka in kudin haya ne in na biya na haya ne aka biya mata kudin haya Ina cin al-infaqu alaiha sannan ciyar da ita shi ma yana cin al-infaq waɗannan sharuɗan ce da suka sanannu wanda an ba mutum aure a kansu masu ɗaurin aure wani zubin suke ambatar su ko sanannun waɗannan sharuɗan da an san su eh? an san mutum ya auri mace to yanzu shi ke duk waɗannan abubuwan da ake mata a gidansu yanzu shi zai dawo ya rika mata shi yasa wasu malamai suka ce ba nikahun ya yi da kyau nikahun shi shine mutum ya auri mata sai ta ce masa to ba komai kawai shi zai ya rika zuwa wajenta in ya samu dama domin ya rika saduwa da ita abinci ba ya bata ba ba zai canza mata ya eh, tufafi ba ba zai bata wajen zama ba tana da gidanta toto shi ke da tahun mutiyari ke ba wasu malamai suka ce bai halatta ba me ya fa'ida shi yanar duk shuhud na aure ba su ke domin hatta ma biyan bukata ta sha'awa sai ta ce masa in ya samu dama ya bai samu dama ba kai yanzu zo mai amfani wannan kawai dai ita tana cewa ne a ce tana da miji kitabul misya a ƙasashen laraba ya yawa kusan mu a nan ba shi saboda su za ka iya samun mace ce wani mijin ta babban mutum ne ya mutu ba na jin tsoron aure ta na farko dai ba za ta biyo ka gidanku ba gidanka tana da gidanta irin mai keji goma nan kai kuma kana da kwata kaga daga jin sunan shi kwata ko da hausa da fassara hausa da damuwa to kana da ɗan fata ka bayan ba za ta biyo ka ba ta ban keji goma ta dawo fata, ta koma keji eh? to ka gani to sun kasashen laraba suna da irin wannan to shi yasa sai auren ya yawaita a tsakanin sa akwai masu malaman zamani akwai wanda suke ganin halas ne ba laifi bane wasu kuma suna ganin baya cikin auren rai waɗanda suka halatta a musulunci nikahul misya haka ake da. to shi ne wannan manzan sama yake cewa har abin da za ka idan ka ba matar ka ciyar da ita ko ka kama ta a tamfa ga shi ka ƙara matsayi a wajen ta sannan kuma ga lada ai da mutumin da ya rike gidan shi da kyau da wanda kuma yake sako-sako da gidansa daidai suke kaga ba daidai suke ba da aka ce maka da gidan nan to mai gidan ne ba kayyade kai ne mai gidan komai ka zama kai kake in ma tana kwasa albashi za ka kalla albashinta ke ta tara kayanta amma ta ta ka bata in ma gwamna ce shi kenan in akwai gwamna in ma shugaban kasa ce ta zama shugaban kasa to kai kuma ga kai da kake kake baka albashi to an ka kwashi albashin ka ruwan ka da ita ka yi ce ba nan gida ka aje shine shine namiji ai wa bima anfaqu min amwalihim shine rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min wannan dukiyar da kake bada ta ita ce mai gida shi yasa wanda suke son su zama mazajen hajiya kawai shi nan su zama takarkaru suna suna so su sun tsara ɗaya daga cikin maqasidul zawaj manufofin aure daga cin manufofin aure akwai ɗaukan nauyin mace wacce take mai rauni an halicce ta ne daga rauni farkon ta rauni tsakiyar ta rauni ƙarshen ta rauni ita la ta ƙun bi nafsiha almar'atu la ta ƙun bi nafsiha wace ba ta iya tsayuwa ita da kanta ita kullum rahina ce a jingina take a jingina take wannan ciyar da ita ɗin da kake yi ka tufatar da ita ka ba ta abin da duk ake badawa na haƙoƙinta to in ka nemi lada niyyar ka Allah zai kalla sai Allah ya baka lada kuma ka ƙara matsayi a wajen ta ka ƙara ɗaukaka sabanin kuma in kai ta fa Allah zai kama kai da laifi shi sa ce hatta ba taj'alu fi fi mar'atik har abin da za ka ma matarka a baki bakin salatinta ko ka ɗauka ka bata kaga a tafsirul haqiqi ce ka siyo ka kawo sannan kuma idan an zo saboda tsabagen soyayya ka ɗaukar abincin nan kana sa mata a baki ko kuma a tasirin majaz hatta ma ta da fi kimra'atika har abin da kake siyowa ka kawo mata gida ta dafa ta ci to shi ma yana cikin ne yana cikin sadaka Allah zai baka ladan sadaka shi yasa manzo sama ce sadakar da ta fi kowace ita ce sadakar da za ka fara ba iyalanka ita ce fafta da nan ta ka fara ba wanda aka tora maka nauyin ka kula da shi kada ya zama mai na waje koshi amma kuma na cikin gida na cikin yunwa haka zama inuwar gidinya shi na nesa ka ta. a'a zama ka daura babban inuwa kowa ya zo ƙarƙashin su zai sha yi na kasa da kai su sha sannan ka tafi nesan ma ka ba su haka kishiya ba kishiyar wannan can idan ita take da dukiya ibnu mas'udin radiyallahu anhu ma ta shiga ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ina da dukiya kuma ina son in sadaka amma mijina Abdullahi ibn Mas'udin ya ce ni na fi cancanta da ƴaƴan shi kullum dan sun ce farai magana da Abdullahi ya faɗi gaskiya ce kina mace kina da abu mijinki kuma yana da bukata to shi ya fi cancanta ki fara taimaka masa ki rufa masa asiri ki rufa masa aiki ko kun shi ma na hadisin yana magana akan niyya yahtasibuha ko ya dauka yana dauka a cikin zuciyarsa cewa wannan aikin ibada yake yasa aure idan an an fahimce shi a matsayin ibada to ba za a samu damuwa ba amma mafi yawancin matsalolin da ake samu a yau su ne jahiltar abin da ake ce auren. ba a dauka matsayin ibada yake shi ya sa shi kawai ji yake yi ai ya tsaya ce wata ta zo ta cin mishi abinci kaga mutum ya zama takare babi na ƙarshe a cikin kitabul iman babu qaulin nabi sama addinin nasihatu annabi sama yace addini nasiha fadan annabi sama da yace addinin nasihatu addini nasiha ne abinda ake ce ma an-nasihatu malamai suka ce iradatul khairi lil ghairi iradatul khairi lil ghayr abin da ake cewa nasiha ka nufaci alkhairi ga wani to addini ga baki ɗayansa na musulunci nufata alkhairi shi ko alkhairi ba yi da ma'ana da za a ambace alkhairu huwa alkhair alkhairi shine alkhair iyaka wasu malamai su yi ƙoƙari suka ce ma yusabbibu suhura al-abadiyya abin da ake ce ma alkhair shine abin da zai haifar maka da farin ciki na har abada shine ake ce masa alkhair kama anna diddahu sharra ma yusabbibu laka al'alama al'abadiyyata abin da zai haifar maka da bala'i da radadi na har abada shine ake ce masa sharri to nasiha ka nufaci alkhairi ga kowa to shine ake ce masa nasiha عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم سيدنا جابر جرير بن عبد الله البجلي إيه لك صحابة أن السلام يشي نام من زال سما شبع وتنايمة مبايعة na dora hannu na akan hannunsa manzo Allah sama ya yadda ya karba shi na ke ce masa al-mubaya'a eh shine ja'al safqati an taj'al safqataka ala safqati mubayi'i ka dora hannunka akan hannun wanda kake ma mubayi'a da haka ake ciniki ai in ka gama siyayya kai ko sai ka kamo hannun wanda kai siyayya a wajen sai ke haka wato ka yadda shi ma ya yadda ka ba shi kuɗi ya baka kaya kun yadda shi kenan to haka mubaya'a da ake ma shugaba shugaba idan aka zaɓi shugaba ya zama shugaban al'umma to duk zai zo ya shimfiɗa hannunsa a rika masa mubaya'a ana yadda ana yadda ana yadda kowa ya sa hannun shi din nan ya ce ya ɗau alƙawari zai tsara dokokin ƙasa zai bi abin da aka sa shi zai nisanci abin da aka hana shi sannan ba zai yaudari ƙasa ba ba zai ci amanar ƙasa ba zai yadda da shugabanci duk abin da ya kamata a yi ƙasa zai ƙasa. jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu yace na zo na ma manzo sama irin wannan shafa ala iqamis sala na da alƙawarin cewa zan ta sallah har koma ga Allah wa ita'i zakati kuma zan ta bada zakka har in koma ma Allah wa nusfi kulli muslim sannan kuma zan yi ma kowane musulmi nasiha zan nufaci alkhairi a gare shi nau'ukan an nusfu li kulli muslim suna da yawa na farko daga cikin taimake shi a inda yake bukatar taimako a taimake shi a cikin da yake buƙatar taimako taimako ne na kuɗi taimako ne na matsayin da kake da shi aiki yake nema ka nema masa aikin nan kai kuma kana da damar da za ka nema masa aikin nan duk yana ciki wa idan mu'un asda ilayka sanihatan min mal min jahi fa ka'annaha min malihi in kai ma mutum wani abu da matsayinka da Allah ya baka to kamar ka masa ne da dukiyarka وكاجا والنص والنص لكل مسلم سألنا لك شمع النص لكل مسلم شيني أن تعظه إذا رأيت فيه انحرافا أما توأز بالحكمة أما توأز فيه الحكمة نتيحة إذا كاجا يا أيكة وأنا أبو مرة كنت كواري كذا الكيرتي شيكا مسا وإلى شمع الموجزة الحسنة wale shi dan ka zo ka masa tereri abu da imam shafi rahmatullahi alaihi yace kina ta'ammudni bi nusfika bin firadi wa jannibni an-nasihata fil jama'a fa inna bayna an-nusha an-nas النصح min at نوع ila التوبيخ istima'a fa in khalaftani wa وعصيت amri fala tajza idha lam تؤذ ta'a yace ka taba in za ka min nasiha ka kebe ni daga kai sai kai daga ni sai kai ka guji min nasiha a cikin mutane yin nasiha a cikin mutane nau'i na cin mutunci ni ko ba zan aishi wannan ba idan ka saba min kai haka ka zo ka ce za ka ci min mutunci a cikin mutane to kar ka damu idan ni ba na saba maka kaga shi ne wannan ka ce be shi in ya kama dole ba za ka iya nasiha nan ka ce be shi ba to sai sai ma balu aqwamin ko ma balu hijabi sakayen manzon Allah sama kenan wasu sun yi laifi sai mun sama ya zo ya ce ma ba ni rijalin ba wanda ya san waɗanda suka yi su suka yi su ce me ya samu wasu mutane ne hmm? sai ki kaza ki kaza ki kaza to duk wanda da shi ake shi kenan bayan wanda ya ci wanda ya ci abin da din agwagwan makwabcinsa ne sai a ga yana so ta kanshi وعنه رضي الله عنه قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي jarir bin abdullahi a wata riwaya yace nazo wajen manzon Allah sallallahu na masa mubaya'a sai ya min shar'i yace wal muslim kulli muslimin wajibi ne kai nasiha ga kowane musulmi fa bayatuhu ala hada sai na manzon Allah sama mubaya'a kan da ita ce ka'ida to da kai ma kowa nasiha akwai waccan riwayar ta hadisin الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو يتنشي منكر تاشي أتشن الأربعون النووية الله مدى وكتن سكية في رسيمه وانا شيني كتاب الإيمان a cikin wannan littafi na tajridu sahih li ahadith al-jami sahih hadisan da Imam Az-Zabidi rahmatullahi alayhi ya tattara su kamar yadda ya takaito su a cikin sahih Bukhari asalin littafin kenan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kara mana imani Allah ya tabbatar da mu a matsayin mabiyansa masu bauta masa mabiyan manzon sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa imanin mu ya zama cikakke kuma wannan shine karshen karatun mu insha Allah a wannan zangon saboda azumi ya kusa kuma akwai ayyuka da yawa a kanmu yana yi wa ko za a ci gaba da karatun mu za ku gani mataki mai zuwa to da gare ya zama an kulle ka'ida ba a kulle kowa zama makarantar malam da na albarkawa ba ko Ko ba jami'a fani sau saboda haka sai Allah kai mu bayan sallah ai azumi lafiya muna jawo hankalin mutane game da taimako ana jawo hankalin musulmai akan taimako wata ne na kyauta za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan watan Ramadan ya zo to yakan fi iska kyauta iska da kake ganin ta idan ta zo ta bugu, wa take zaba ba ta zaɓe kowa ba shi take to haka manzal sama yake idan azumi ya zo da ba can tabi'a ta kyauta ce to amma idan azumi ya zo fa manzal ta sallama fa komai ya samu ba badawa yake to da kan mu zama muna da wannan ɗabi'a za ka je ka ga wasu layukan ko wasu unguwannin ko wasu masallacin dino wannan tun daga farkon ramadan har zuwa ƙarshe ba za ka ga wani bawan Allah ce ko da tiya ɗaya bane ya rarraba mu mutane ba magana irin wannan kamun da ake ba ko kunnen da ake da kosai duk ba za ka gansu ba ya kamata al'ummar mu ta zama ba haka ba mu koyi da larabawa idan ba kai koyi da balarabe a komai ba to ya kamata kai koyi da shi a kyauta kasashen laraba ba su fi saudi arabia ba hajjar kasashen su da suke da talauci in ramadan din nan ya zo to suna da abubuwan da suke ci musu mawa'idur rahman kabaki na allah mai rahama ba yadda za a yi wani ya azumi ya buɗe baki bakin shi a buɗe dama akwai wanda suke buɗe baki ba buɗe baki suke ba bakin abu ne yake to ba su ci komai ba kuma ba abin da za su yi buɗe baki da shi ko musamman wanda yanayin da ake ciki a irin mu akwai buƙatar waɗanda suke da hali ka ce sai wani mai dukiya ka ce sai mai dukiya an sha mana nasiha in kana da naira ɗari aka yi wa'azi akan sadaka ka iya ware naira goma ka bada in kana da dubu ɗaya za ka iya bada ɗaya watan in ka samu naira dubu goma za ka iya bada dubu ɗaya dubu abin da dubu ɗaya a ciki in kana da dubu ɗari za ka iya bada dubu goma in kana da miliyan za ka iya bada dubu ɗaya abin da yake ya samu ba ma iya wannan shine tarbiyya ta ruwa da nake da ita bai kamata cin al'ummar musulmai a ce azumi ya zo ana samun wani bangare wasu suna fama da yunwa ba ya kamata masu hali da waɗanda suke da hali can sama da waɗanda suke da hali matsakaita matsakaitan masu kuɗi da kuma waɗanda suke su a sirri ne masu ba a sun suna da kuɗin ba dukkanin su yi amfani da damar da Allah madaukakin sarki ba su dama ba ta dawwama dama ba ta dawwama akwai lokacin da dama za ta zo ta kuce maka ba kai abin da ake bukatar kai ba daga mutane su zama sun ba da wannan taimako sun taimaka a ciyar da bayan Allah abinci ko ka raba musu ɗanye ko ka raba musu ka tare da raba da fatti alkhairi ne wannan ƙasar masar da na je kwanan nan ana ban labari shi za ka ga mutum aka nuna min wani mutum ne? tebur yake da shi na sai da kaya a can kasuwa aka ce amma idan azumi ya zo kaga irin yadda yake ci yadda bayan Allah abinci sai ka ta yana cikin masu kuɗin Dubai sai ka ta wasu manya-manyan sto sto yake da su da kaya amma a tebur yake kasa kayan amma mu ba mu da wannan wani ɗalibi ya ban labari yake cewa wani makwabcin shi suna zaune a Najeriya ne suna zaune a irin bene haka za ka samu dama su bene hawa bakwai a masar da kafa ka za ka haifi ya kai inda ya sama saman na karuwa kudin ka na arha ga shi ga makwabcin shi shi kenan sai makwabcin nasa ɗan ƙasar masar ya zo yake ce masa kai ga ka ba ƙasar kuma kuma ka zo karatu nan kuma gashi kana da mata har da yaya waya kake ka rayu ita Allah ne ke gudanar da rayuwar mu sai ce don Allah in ka yadda duk wata jar ka baka junai ɗari biyar junai ɗaya a matsayin naira ashirin take a yanzu to ashirin so ɗari biyar nawa kenan dubu nawa dubu goma kai sun koko ba su san littafi ba wanda da yi littafi bai shi ashirin ko ɗari biyar Eh? to ashirin so dari biyar nawa dubu goma ya ce duk wata zai shi kamar a ce dubu goma ya ta ba shi, ya ta ba shi, ya ta ba shi. ran nan kawai sai ya tafi ya shiga kasuwa ina shiga kasuwa kawai sai ya ga mutum da dan tebur haka ya tasa kaya yana saidawa sai ya ɗauki na sai mai shi ne ko ko ya zo ya zauna ne ko sai ya dawo sai ya ga shi ne a ah, kai assalamu alaikum suka gaisa ya ce ka zo siyayya ne kana jiran wani ne sai ce a nan ne wajen da nake ta? sai ya haka sai ya shiru shi nan kake wannan kayan ka kenan ya ce wallahi su ne kayan da yake sida ya ce to dan Allah yadda ka haɗa ni da Allah wani lokaci shi ni ma zan haɗa ka da Allah dan Allah ɗari biyar ɗin da kake bani ka daina bani wai shi yana tausaya mata ya za da waɗannan yan kayan duk wata ya tsora ma kansa waɗannan kuɗaɗe sai ya bashe mishi da kuka ya ce yanzu ka sani ko ɗari biyar sunan da nake baka duk wata ta duniya ita ce Allah yake samun albarka ya ce don Allah kaka ce in daina baka ya ci gaba da bashi Ko suna da wannan halin za ka ga mutum ya zo ɗalibanmu na Najeriya in ka je ka gan su ne za ka ke ganin su je su makale su ki dawowa ba wata ƙasa ba ce wadata in ka je kana rayuwa a cikin ƙasar Masar za ka ga talaucin su irin namu ne wani wajen ma ya namu ne namu talaucin ya fi haske fiye da nasu amma irin waɗannan mutanen da ake da su duk masallaci akwai jam'iyya hairiyya tana da marayu maraya ɗaya biyu uku ba marayu marayu ba da muke da su arba'in ashirin maraya maraya maraya sai ka ga masallaci yana ɗaukan marayu wallahi sun fi ɗari biyar da makarantarsu da tufafinsu da komai kuma hidimarsu ba wai sai sallah ta zo a ɗan sun ma ba ko da yaushe an ɗauki nauyin rayuwarsu gabaki ɗaya sannan kuma ga marayun da suka baro ƙasarsu ina nufin marayun da suka baro kasa suna da ubanta a kasar su amma sun koma sun sun zauna suna karatu akwai masallacin da naje shi limamin masallacin ne mai dukiya da kansa yana da dukiya ka'ida ita ce za ka zo ka zauna kai hajja a masallacin in kai hajja a masallacin kana zuwa hajja to duk wata za a yi za a yanka maka albashi sannan duk wata hidimar ka da ta taso kawai zuwa za ka yi ka faɗa musu ka ce kana da hidimar kaza sai su ɗauki dubbannin junai su baka amma ba mawucin da ya kai dan Najeriya kuma dan Najeriya ahli sunna ba wanda ya kai ahlus sunna ruwa ku faɗa kan kanmu gaskiya sunnan mu kawai ta sallah ce kaga mutum za a yi sallah ya ce ta kamfare gwiwa yana da kyau ai amma ba shi kadai bane sunna in kana son ka gane sunnan mu ta baki ce mafi yawancin mu to a ce a bada kuɗi nan ne za ka ga mutane wani ya fita can kofa wani ya fita can kofa wani ya fita can kofa yanzu na zan ce kai a tara kaza a nan masallacin kan da ya fita ya ba da naira ashirin za ka sha mamaki yanzu naira ashirin tun da ake tara a nan masallacin kusan bai masu tara kuɗin nan nawa suke tara kullum ai ta magana akwai ranar da masu tunatarwa ma ka ga da kuka faɗa za su yi mutane akwai haushi abin ina ashirin to haka azumin nan zai zo mutane su ta karmanje su ta abin nan wani in ka gan shi abin zai kaya maka da hankali wani ya ce maka da abu kaza ya buɗe baki wani ya ce da abu kaza to kaga dai ga azumin nan dai za a yi shi da zafi in ba wani ikon Allah ba to dan Allah ka ku hada mutane zafi biyu talakawa a taimaka musu duk masallaci ya kamata akwai irin waɗannan mawa'idin rahman da ya zama duk wanda ya taho masallaci in bai yi buɗe baki a gidansa ba to ya zama akwai abin da zai yi buɗe baki a cikin masallaci ko mutane mutum ɗaya wani zai iya ɗaukar nauyi tun farkon azumin watan ramadan har ƙarshe ya ci gaba da yi amma wani yana kallon sai wani alhaji ne zai ya kamata ni wannan ni nasiha ta kenan ita na fi ƙarfafawa sauran abubuwa kuma dama malamai duk za su cin ana nan ana ta an fara ma bude ba an fara yin maganganu kan azumi da hukunce sa ana talaccoci amma ni dai wannan abin shine ya fi ga min hankali ga al'umma yadda take shan wahala ya kamata a sanya ma al'umma a samar da kayan shaye-shaye na halal a kayan da samar da kayan ciye-ciye azumdun masallaci akwai wani. makwabta a taimaka musu wanda duk ya yana da makwabtan da ba su da shi ya rarraba musu ababen da za su yi buɗe baki in ka ciyar da su fa mutum da in ka ciyar da shi manzo su mace kana da ladan shi to ka ciyar da mutum biyu ka yi azumin ka mutum biyu kuma ka ciyar da su za a baka misali a ce an baka lada goma naka na azumin ka da kai azumin ka ya sha to kuma za a baka lada goma na mutum ɗaya mutum biyun lada ashirin mutum uku lada talatin in ka ciyar da mutane goma kana da lada jiki ɗari ya kamanta in naka azumin ya samu tasgaro ya samu matsala da wancan sai ka tsira ninkin ba ninkin ba hadisi ne wannan ba yasin malamai ba ko kuma wani abu na tafsifai hadisi ne sahihi ladan mutumin da ya ciyar da mai azumi to daidai yake da ladan wanda ya azumi sannan bayan ladan shi kuma shi ya azumi shine na gaba shine a watan son a yawaita azumi a kan a cikin su ba a ruwaito yana yawaita azumi a wani wata bayan ramadan ba kamar yadda yake yawaita azumi a watan sha'ban al ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi a cikin lataifin ma'arif sai ce azumin da aka shar'anta a yi a watan sha'ban da kuma azumin da ake yi bayan an gama ramadan na shawwal wato sittu shawwalin kenan suna zama kaman a sunan ba na sallah Ai kafin azhar ana son kai sallah sannan kuma bayan sallar la azhar ana son ka sake wata sallah da ta kafin da ta bayan dukkanin su sunan su nafila to shi yasa sai ake son kafin azumi mutum ya zama ya yi makanta tarbiyya ta yin azumi in na da ya zo ba zai sha wahala ba ya saba da sannan kuma idan aka gama azumin watan ramadan kuma ana buƙatar ya zo mutum shi kuma ya bi da shawwal kaga ya zama kamar sunan ba kenan da ake yi masallar farilla iyaka malamai suna da sabani akan hadisin idan ta tafaqa ramadan fala tasum idan tafaqa idan tafaqa sha'ban fala tasum idan azumin idan watan sha'ban ya kai rabi kasu ya azumi wasu malamai suna ganin hadisin ya inganta wasu kuma suna ganin bai inganta ba wanda suke ganin ya inganta in azumin in watan sha'aban ya kai rabi ba za ka yi azumi ba ce wanda kuma suke ganin hadisin bai inganta ba to su suna ganin za a iya yi har zuwa ƙarshe kuma magana su tafi inganci cewa gashi nan shi yasa ma masu sun ce yi azumin tariyar wata ko tare da ba a ba da dama a ci gaba da yin azumin sha'aban din ba har zuwa ƙarshen sa kusa da ƙarshe kenan da ba a yi mutane magana akan kaske azumin karyar watan ramadan ba ce so da haka a yawaita yin azumi a wannan watan gudun iyawa musamman kuma azumi an ana zaci ka daure ka iya yi in za ka iya yi yana haifan mu da mutum Allah shayar da shi ruwa mai daɗi aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mutumin da ya hafartar da kansa ya jure yi azumi a lokacin da ake tsananin zafi to Allah madaukakin sarki zai shayar da shi ruwa mai sanyi ranar gobe alkiyama sakamakon wannan rana da zafi da ya sha kuma ya jure a kansu so da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu Ramadan lafiya lau. sannan Allah ya ba mu ikon taimaka ma waɗanda ba su da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya cire mana ruwa ya cire mana gyashi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين